أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قال يوم الشاعبين ووتن شوال إجراء النبي صلى الله عليه وسلم ببوديد الذي حدود أربعين دقيقة وما يوم حدود وتن شدة ميلادية دبوبيو دا عشرين دومين شي قبل قراتون littafi da muka yi alkawarin fara karanta shi wato hizbul umri na babban malami alhafiz ibn jauzi abdurrahman ibn ali rahmatullahi alaihi wato abul faraj al-baghdadi har yanzu ba mu gushe ba wannan shine mu na biyu muna ba da tarjama wato tarihi na shi al'allama ibn al-jauzi rahmatullahi alaihi mun ji a majalisi na farko na sabarsa da kuma da kuma koyon karatunsa da lakabinsa da alkunyarsa da garin da aka haife shi da lokacin da aka haife shi sannan kuma muka ji suwaye malaman shi suwaye almajiransa waɗanda littafai ya rubuta so da izinin allah yau za mu ci gaba mihnatu jarabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa a rayuwa sunnar Allah madaukakin sarki ta gudana eh, ya jarrabi bayansa waɗanda suka yi imani da shi tun daga manzanninsa maɗaukaka da annabawansa masu daraja da waliyansa shuhada da salihan bayi da siddiƙai Allah maɗaukacin sarki sunnarsa ita ce yana jarraba su hikimar haka ko dai dan ya hankare musu wasu zunubai kila da suka zama suna da su ko da zunuban nan ƙanana ƙanana ne ko kuma domin ya ɗaga darajar su ko kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara karfafa su a imani ko kuma Allah madaukakin sarki ya nuna ma wasu cewa ita wannan duniyar ba gidan zama bane kuma duniya ba gidan daɗi bane gidan jarabawa ne kamar yadda mai hikima yake cewa dubi la ta'ala kadarin wa an tahwiluha khaqwan min al wal aqdari wa mukallif al-ayyam ضد طباعها متقلب في الماء جذوة an halarci duniya an ɗabi'antar da ita akan abubuwa marasa daɗi sai kuma ka ce kana son kullum ta zama maka kamar ruwan daɗi ruwa mai daɗi ya ce to misalin su shine kamar mutumin da ya tafi kogi wai yana neman wuta a can kaga wannan bai yi ma kansa adalci ba so daga gidan duniya gida ne na jarabawa shi sa Allah madaukakin saki ke jarraba bayansa madaukaka masu daraja su zama sun shiga cikin damuwa eh, domin ya nuna musu cewa gidan ba gidan daɗi ba ne wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun gidan lahira shi ne gidan da ake rayuwa mai daɗi a cikinsu amma gidan duniya to gida ne na wahala Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon cin jarabawar da zai mana kuma ya jarrabe mu ga abin da za mu iya ɗauka saboda haka al-imam ibn jawzi rahmatullahi alaihi Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi kuma a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa الإمام الذهبي يا أنبتا أشكن تاريخ الإسلام دكما سير على النبلاء شي وقد نالته محنة في أواخر عمره حقيقة جربا وتاع إلى ابن الجوزي رحمة الله عليه أتشق شرا يوسع وذلك أنهم وشوا إلى الخليفة الناصر به بأمر اختلف في حقيقته سبود أنقي أرشي أقي مسا تريا أقي مسا تاجي زواغا خليفا لكي زمن سدأكي مسا الناصر da wani al'amari wanda aka yi saɓani a kansa cikin abin da al'imamu az ya ambata a cikin tarihul islami da kuma eh, siyarwa alamun mubala ya ce cikin labarukan da aka bada shine akwai malamin al'imam mai jauzi rahmatullahi alaihi da ake ce masa ibn yunus sosai wani abu ya hada shi da waziri na zamanin shi kuma wazirin dama dan shi'a to bayan an kama malamin ibn Jauzi, rahmatullahi alaihi ibn yunus shi wannan wazirin ya sake zuwa ya je ya hada baki ya sake ziga ya ce ai ba shi kadai bane ya cancanta a masa hukunci a kama shi har da almajirinsa ko kuma mabiyinsa ko wanda ya yarda da shi da ake ce masa ibn Jauzi. jawzi saboda haka shi ma ibn Jauzi aka kamo shi aka tafi da shi kamar yadda mu ji a nan wato a taƙaice dai shan ne na masu bid'a duk kuma malamin da ya kasance a kan sunna haka za ta iya faruwa da shi a rayuwa Allah maɗaukakin sarki ya tsare sau da haka al'imamu az-zahabi ya ce wa zalika tisai kuma lokacin abin ya faru ne a lokacin madara ana tsananin zaki فبينا huwa جالس في داره في استرداد يقتل yana zaune a gidansa wata rana a ɓangaren da ya ware yake zama ya yi rubuce-rubuce ya yi karatu in an ce sirdab wani kaman kogo ko kuma wani lungu ko kuma wata maɓoya ita ce laraba suke ce masa shirdabu suke ce masa sirdab to yana rubutu جاءه من أسمعه غليظ الكلام وشتمه kawai yana zaune a cikin gidan shi sai aka shigo cikin gidansa ba tare da neman izini ba aka alfarmar gidansa aka keta alfarmar shari'a da ta ce la ta dukulu buyutan gaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha aka keta alfarmar su aka shiga cikin gidansa sannan da aka shiga gashi da cibiya kai shekara tamanin a lokacin aka gaya mushi maganganu masu ƙushi, aka zazzage shi shi dan sandan da ya zo kama shi wa khatama ala kutubihi wa darihi sannan daga nan ya kama littafansa ya kulle sannan ya kama gidan ya kulle ya shattaka iyalahu sannan ya wada iyalan ibnu aljawzi rahmatullah alaihi lam ma kana fi awwal al hamaluhu fi safihati dare yayi farko farkon dare sai aka ɗauki al-imam ibn al-jawzi rahmatullah alaihi fi safinatin a cikin jirgin ruwa wa ahdaruhu fi wasat ba zame da shi ko ina ba sai suka kai shi garin wasu daga garin bagdad wanda wasu kamar yadda muka faɗi a majalisun farko gari ne daga cikin garuruwan iraki bagdad kuma babban birnin iraki kenan saboda da aka ɗauki ibn jauzi rahmatullahi alaihi kai tsaye sai aka wuce da shi garin wasu aka wajar da shi a can فأقام خمسة sai dai kwanaki biyar ba a بيغ abinci ya ci ba وهو يومئذ ابن ثمانين سنة الإمام الزعدي يتسألوك تنشي كنشي ثمانة قالوا أنه كدا نتيجة فيا كما تأقل لا كما تأقل شيكرو يومين شيكرو من يمن يم أبو بواني سنة سن أبا بند شراء مسلم شتكي جلم مارا النبي صلى الله عليه وسلم يا با مجتمع ليك يد شيكرو درجة شيساء النبي صلى الله عليه وسلم يا نون مهمن شيكرو مارا shekaru a cikin hadisai ba ɗaya ba ba biyu ba wannan zauzi rahmatullahi alaihi ya haɗa abu biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a girmama masu su abu na farko shine malami abu na biyu gashi dattijo a cikin musulunci mutumin da ya zama yana da waɗannan abubuwan guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun salasatun man akramahum faqad akrama Allah mutane guda uku duk wanda ya girmama su to Allah maɗaukakin sarki ya girmama daga ciki akwai mutumin da ya kasance a sahibu shaibin musulun wanda ya zama gashi da da ne musulmi sannan na uku na biyu al-asibbarul muqsit shugaba wanda ya adali in ka girmama shi to Allah aka girmama na uku shine Al-ƙur'ani. غير الجافي فيه غير الجافي عنه والغالي فيه sannan alkur'ani wanda yake malami ba mai zakewa ba sannan kuma ba mai gazawa ba wato wanda yake tsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata to to ba su kalli waɗannan abubuwan guda biyu ba lamma wasala ila wasif unzila fi darin wa hubisa biha da aka kai shi wasu ɗin sai aka kai shi wani gida aka kulle shi a cikin gida sannan wa hussila alaiha bawwabun sai aka sanya ma wannan gidan kuma mai tsaho فكان يخدم نفسه ويغسل ثوبه ويطبخ amma mun zauji ɗan shekara tamanin malami amma sai koma da kansa yake ma kansa komai in kayansa sun yi datti tufafinsa shi zai wanke da kanshi jirki ma shi yake ma kansa wa yattaqi ma min al da kansa kuma zai je ya jawo ruwa a rijiya haba iya kadhalika khamsa sinin Allah madaukakin sarki ya yi masa wannan jarabawa har shekaru biyar ina cikin wannan kangin da damuwa walam ya dukul fiha hammaman a cikin shekaru biyar din nan bai samu damar shiga ban ɗaki wanka ba shekaru biyar co. har al’imam azza’abi rahmatullahi alaihi ya ambaci dalilin da ya sa Allah ya kubutar da al’imam ibn jauzi rahmatullahi alaihi aka samu canjin gwamnati sai Allah maɗaukakin ya sa kuma ɗansa a lokacin yusuf ya taso shi ma yana wa’azi sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya uwar sarki ta wannan lokacin san sai ka tana son ta ji wa'azinsa ta kan halarci majalisinsa na wa'azi shi kenan ran nan kawai sai ta zo aka zo aka yi bayani aka ce ai akwai baban shi fa an ɗaure shi tunce ta ba kanta umarni sarki ta ce ya sake shi sannan aka saki al'imam ibn jauzi wani babban darasi da ya kamata a ɗauka bayan wannan cewa Allah madaukakin sarki yana jarraba bayansa masu daraja saboda waɗancan hikimomin da muka ambata توشي تمحي من يندرسها الإمام ابن الجوزي يمشي كل سيدي يركسوك على القرآن كل سيدي يسوك على يتشي وقرأت مدتها كل يوم ختمة يتشي قوة رانا وختمت مدتها في كل يوم ختمة قوة رانا سيدني ختمة لها زي فابو قرأت القرآن تندق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين har sai ya kai min aljinnati wan nas kullum da sayarki sannan a wannan lokacin qara'a bi riwayat ala ibn baqillani a wannan kangin Allah madaukakin sarki ya taimake shi ana ba shi dama tun daga baya abin ya zama kaman house arrest ba za a bar shi walwala ba kuma dama ba garin shi bane duk da cewa asali gari ne da kakanninsa to sai Allah ya haɗa shi da babban malami Ibn al-Baqillani a lokacin ya karanci ilmul qira'at da baki daya a shekarunsa tamanin wannan yana daga cin abin da ya kamata ya zama babban jaraki eh, kullum idan mutum ya tsinci kanshi a wata damuwa to yi kokari ya juya wannan damuwa ta zama mata alkhairi wato ya ci gajiyar ya ci gajiyar damuwa ya samu abu mai amfani a cikin damuwar da ya tsinci kansa kamar yadda da yawa daga cikin wasu waɗanda ake ɗaure su a gidan yari a gidan yaron suke samun alkhairai da yawa wasu su haddace alkur'ani a can wasu su karanta littafai da yawa a can wasu su rubuta littafai da yawa cikin malamai kamar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taymiyya rahmatullahi alai ya rubuta littafai masu ɗimbin yawa kamar yadda almajirin sa ibn abdulhadi ya ambata a cikin manaqib din sa wannan babban darasi Allah madaukakin sa ke ce abu na gaba shine usratu ɗan gidan ibn al-jawzi ƴaƴansa al-imam al-jawzi a cikin littafin salaftatul kabad fi nasihatil walad yake cewa fa inni lamma arabtu sharafan nikahi wa fadl al-awlad yace lokacin da na san mahimmancin daraja aure da kuma falalar samun 'ya'ya ya'ya samun suna da falala idan mutum ya yi amfani da wannan damar da Allah maɗaukacin sarki ya ba shi a matsayin kyauta daga gare shi to tabbas ya'ya akwai falala a cikinsu daga cikin falalolin samun ya'ya akwai dacewa da abin da Allah maɗaukacin sarki ya yake su. domin Allah maɗaukacin sarki a cikin tsarinsa yana son ya tabbatar da nau'in ɗan adam a ban ƙasa har zuwa lokacin da zai gaji ƙasar da baki ɗaya sannan na biyu akwai daɗaɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam da dacewa da abin da manzo sama ya bada umarni domin manzo sama ya ce tazawwaju alwaluda alwaluda fa inni mukafirun bikum al-umama yawm al-qiyamati wa auru mata waɗanda kuke kaunar su suke kaunar ku kuma waɗanda suke haihuwa domin zan yi alfahari da sauran al'ummatai da ku a ranar gobe alkiyama na biyu daga na uku daga cin fa'idodin ta uku daga cin fa'idodin samun da akwai samun wanda zai kula da kai a lokacin da ka manyanta in ka manyanta sai ka dawo kuma ka zama kana usulatu shaikuha wato yaren ta tsufa sai ya zama shi ɗan kamar yadda ka kula da shi daga baya shi kuma sai ya yana kula da kai sannan ta hudu daga ciki akwai samun wanda zai yi maka addu'a a lokacin da ba ka da rai wannan tana daga cikin manya-manyan fa'idoji na samun ɗa ka samu wanda zai maka addu'a a lokacin da ba ka da rai duk lokacin da ya daga hannu ya ce ya Allah ka gafarta ma babana ka masa rahama to Allah madaukakin sarki zai kai wannan kabarin mahaifin a ƙara sanyaya masa kabarinsa a ƙara haskaka masa sannan ta biyar cin gajiyar aikin alkhairin da tsafi ko da bai yi addu'a ba idan ya aikin alkhairi to sai an ɗiba shi ma sai an ba mahaifin kwatankwacin ladan da aka bada idan an ba shi lada biyar ne to baban ma za a ba shi lada biyar sakamakon shi ne ya haife shi sannan fa'ida ta shida ta samun ɗa akwai samun ceto idan ya riga ka rasuwa in ka ya riga musu rasuwa kuma lam bugi hinsa bai balaga ba to zai zama sanadiyyar fansar mahaifinsa daga shiga wuta sannan fa'ida ta bakwai wannan ta shafi haihuwar 'ya'ya mata ne mutumin da Allah madaukakin sarki ya azurta shi da 'ya'ya mata ya kula da su ya yi musu tarbiyya har ya musu aure zuwa gidan da ya cancanta gidan kirki to za su zama musu sanadiyyar kariya daga shiga wuta kamar yadda hadisai suka tabbata a cikin sunan musamman sunan turmidi da sunan nasa'i rahmatullahi alaihi waɗannan suna ɗaya daga cikin fa'idoji da al-imam ibn jawzi rahmatullahi alaihi ya kalla na halalar samun sai ya ce khatamtu khatmatan shi ne sauka alƙur'ani wasu altullah azza wa jalla an yarzukan ya asharata auladin na roƙi Allah cewa in ya san dai shi ne wannan saukar to ya Allah maɗaukakin sarki ka bani ‘ya'ya guda goma matsalar idan kana da bukata a wajen Allah ka gabatar da wani aiki matsala ce khilafiya tsakanin malamai akwai malaman da suke ganin cewa ana tawassuli ne kawai da aikin da ka riga ka yi shi a baya amma ba ka wani aiki na alkhairi dan Allah ya biya ya maka wata bukata ko ya yaye maka wata damuwa wannan wasu kuma malaman suna ganin a ba laifi bane dan idan za ka yi wani alkhairi za ka kana bukatar wani abu a wajen Allah ka yi shimfiɗa ta hanyar gabatar da alkhairi daga nan sai ka Allah madaukakin sarki akwai sabani a tsakanin malamai al-imam ibn jawzi rahmatullahi alaihi shi yana fahimtar cewa ya halatta ai haka saboda haka farzaqani iyahu da na roƙi Allah ya bani yaya goma sai Allah madaukaki ya bani su fakanu khamsatan zukuran wa khamsatan inasa sai Allah ya raba mun ya bani yaya maza guda biyar ya bani yaya mata guda biyar famata min al-inasi sunatani sai Allah ya karɓi a cikin matan guda biyar sai ya karɓi guda biyu ya ban mun uku wa min al-dhukuri arba'atan sannan Allah wa min al-dhukuri arba'atan sannan kuma shi ya zama maza hudu suka mutu shi aka ban min daya walam yabqa li min al-dhukur siwa waladi abi al-qasim ya zama a cikin ƴaƴan nan nawa ba wanda ya saura shi abu al-qasim ali ce ta'ala an yaj'al fihi al-khalafa as-saliha na mutu Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya zama mana makafi in na rasu ya zama mana makafi na gari wato ayyukan da nake na alkhairi ya ci gaba da yi wa an ne fihi ilmuna wal manajih sannan na roki Allah madaukakin sarki ya cika min burina da shi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sa in ci nasarar burina da shi wannan al-Imam al-Jawzi rahmatullahi alayhi ya faɗa haka ne kafin ƙarshen rayuwarsa domin bayan haka Allah madaukakin sarki ya sake bashi wasu 'ya'yan maza shi yasa al-imam ibn ya ce wa qad kana lahu min al-awlad adh an samu yana da 'ya'ya uku bayan waɗancan hudun da suka rasu wa Allah madaukakin sarki ya bashi wasu 'ya'ya guda uku daga cikinsu akwai abdulaziz wa huwa akbaru akwai eh, abdulaziz shine babban su Shaban shabban fi hayati walidi ya rasu a matsayin matashi tun baban na da rai في سنة 54 الشكرة تريد يردهم سنده ثم أبو القاسم عيد to sai shi wannan abul kasim din wanda shi kuma ya tabbata a cikin waɗancan ƴaƴan guda biyar da Allah madaukakin sarki ya ba al-Imam Jauzi a tashin farko sai guda hudu suka rasu aka bar shi abul kasim sunansa Ali ibn Jauzi amma kash والعياذ بالله وقد كان عاقا لوالده يا قسم شيء سابع مبابا ويا مبابا بيئيا إلبا عليه في زمن المحنة وغيرها ده شيء أكا باكي أكا تشوتا ده ما هيكونسا a lokacin da ya shiga wannan jarabawa har da aka haɗu baki na wal iyazu billah wa ghairiha ba ma aw da wasu ma lokuta al-imam ibn kasir yace wa qad tasallata ala fi ghaibatihi bi wasit faba'aha bi akhbati sana ya ma rika kwace littafan mahaifin wal iyadu billah ya rika siye da su a lokacin da wannan fitinar da aka ɗauke ibn jawdi aka kai shi wafis sai ya samu dama ya rika kwashe littafin mahaifin sannan faba'aha a akhbati sanani ya je ya siyar da yan kuɗi yan kaɗan irin fitinar take faruwa ga 'ya'yan malamai wasu daga ciki wal iyadu billah malamai su tara littafai su tsaya su karatu amma 'ya'yansu daga baya su zo su kwashe ko su gaji littafan ko kuma tun ma mahaifan nasu suna da rai su kwashe littafan suna ce da hawal iyadu billah Allah ya kare wannan shine ɗansa na biyu su ka muhiddin yusuf sai ɗansa na uku shine muhiddi wa kana an jaba auladihi wa afghara amma muke sai ya ce shine ɗansa wanda ya jiki ya fi alkhairi ya fi albarka sannan wa asdarahum kuma shine dan karamin su kaga karamin su babban su wa ya zama babban malami ne wa'azi kamar babansa ko kusan kusan baban shi eh, shi ya sa lokacin da yake cikin zamanin bishina ya ce idan yazo zai yi khatma alkurani baya iya karanta yusuf ya ce hazanan ala waladi yusuf ya ce saboda ina shiga damuwa idan na zo da karanta suwatu yusuf alaihi salam saboda tuna ɗana yusuf muhyiddin to shi ne wannan ka ɗaɗan alimamin jauzi rahmatullahi alaihi allah madaukakin ya ba shi ɗaya maza da mata sannan al'imamin ibn kafir ya ce wa kana li abin faraji iddatu da nafi sannan ya kasance shi al'imam ibn jauzi yana da ‘ya'ya mata da yawa min hunna rabi'atu daga ciki akwai a ummu shiddihi abi muzaffar ibnu miz'ali sahibi mir'atiz zama ciki akwai essa wacce take ta haifan masa jika jikan sa wanda ya shahara da ake ce masa shibnil jawzi shibnil jawzi al'umma malamai sun yi saɓani a kansa a kan kirke shi shi al-imam al'imam zahabi rahmatullahi alayhi ya jarraha shi wato ya yana ganin cewa ba mutum bane wanda ya kasance akan manhaji na ahlus sunna yadda ake bukata amma imam da kafiri shi kuma ya yabe shi a cikin albidaya wa nihaya kuma ya ce ya fa'idanci da littafin sami'atu zaman da yawa a wajen rubuta tarihin sa na albidaya wa nihaya wallahu alam haka shi ne da jikansa ta bangaren iyarsa wacce ta shahara da ake ce mata rabi'atu bintu bin ibn al-jawzi jin ibn jauzi ta haifan masa da ake ce masa abul muzaffar rahmatullah alal jami wannan iyalan ibn jauzi kenan ya'yansa maza da kuma ya'yansa mata da abinda Allah madaukakin sarki ya ban masa na su ya'ya gaba ta gaba ita ce maganganu na yabo da malamai suka yi a game da ibn jauzi rahmatullah alaihi al-imamu al-muwaffaq abdullatif sai daga cin almajiransa mun ambace shi a baya cikin manya-manyan almajiran ibn jauzi yana sukunta shi ya ce ta nabbul jauzi da latifar sura Allah maɗaukacin sarki ya sanya ibn jauzi ya kasance da suha yadda Allah maɗaukacin sarki ya halice shi ne kyakkyawar sura shi latifna hulwa shama'il sannan Allah ba shi ɗabi'u masu daɗin zamantakewa ya iya zamantakewa da mutane shi ne hulwa shama'il rakhilan naghmati Allah madaukakin sarki ya ba shi murya wacce ta kasance mai laushi mawzunal harakati wan na'amati sannan Allah madaukakin sarki ya sanya shi mai tsakatsakin abin da mu'amala da kuma duk ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa to yana gudanar da ita tsakatsaki baya wuce gona da sannan baya gazawa sannan lazizan mufakaha ce in ka zauna da shi zai kwakwala abubuwan lafarkin ban dariya to haka yake hatta fatawa an taɓa zuwa lokacinsa ana rigima sosai tsakanin ahalus sunna da shi'a rigima sosai mai tsanani wasu yan uwa guda biyu suka rugo suna rigima wai da sagiduna abubakar radiyallahu anhu da sagiduna ali radiyallahu anhu wa yafi dan shi'a na cewa sayyidina ali ya ci sayyiduna abubakar ahlus sunna yana cewa sayyiduna abubakar ya fi al-imam al-jawzi baya son rigima ta kasance ta ci gaba da faruwa tsakanin su aka zo aka ce sai suka ce sun yadda duk hukuncin da ibn jawzi ya yanki shi ke shi ke nan kawai ce shi shi shi shi suka masa tambaya sai ibn jawzi ya ce أفضلهما الذي كانت بنته تحته أفضلهما الذي كانت بنته تحته يتشي واند دي فأتكين سشيني واند دي يرسع تكي تكشنسا يرسع تكي تكشنسا إن كاسو خيفت شرع سجلنا أبو بكر رضي الله عنه matar abin nan diyar diyarsa na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Aisha radiyallahu anha in ka ce na Ali radiyallahu anhu diyar manzon Allah sama na na Fatima radiyallahu anha ita kuma tana wajen su shikenan sai ya bar su haka shikenan aka tashi kowa yana ganin ai shi aka ba an shi aka goyi baya amma dai aqida ahlus sunna wal jama'a kamar yadda muka sani سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ياتي فللا في يد سيدنا أبو بكر في يد سيدنا علي وأنهم فللا في لقى الله مدعوك سيدنا أبو بكر ولكلهم فضل وخير ساطع لكنما الصديق منهم أفضل كما يد الشيخ الإسلامي أحمد بن عبد الحليم ابن رحمة الله عليه يجي وشيني وانا sannan wani ya taɓa zuwa shi ma ya tambaye na tsamai wani shi'a ya ce wai bai na aliyin wa ayyuhu ma sayyidina ali da sayyidina abubakar waye fi wannan suna da cikin manyan manyan matsaloli a lokacin na shi'anci a zamanin su shi ke nan. ya matsa masa yake ba shi amsa Ya ce iza hab anta abdala min anta abdalu min kulli ahad yace je ka kafa kowa kai ka fi kowa to yana da yin waɗannan musakaha da iya iya iya ba da dariya da kuma iya zamantakewa da mutane ya hadu majalisahu mi'atu alfin aw yazidu al-imam abu abu al-muwaffaq abdul latif yake cewa akan samu mutum dubu ɗari su halarci majalisin sa ko fiye da haka amma al-imam zahabi da yazo ya kawo wannan a cikin siyar da kuma tarihul islam sai ya ce kai wannan ai ba zai yi ba sai yake cewa fa laysa min qudratihi an yusmi'ahu ya ce ba ya cikin ikon shi ya iya jiyar da mutum dubu ɗaya kuma a su ba a da hanyoyi ba a da na'urori na amsa kowa na isar da sako a wannan lokacin ka tara mutum dubu ɗaya to ba ƙaramin aiki ba sannan al'imam al-muwaffaq abdullatif ya ce wa la yi min zamanihi shay'an al-imam ibn al-jawzi cikin abin da aka masa shaida bai yadda ya ɓata lokacinsa ko da ɗan tako ko da ko da ɗanya ko takwan ɗaya bai yadda ya tafi a cikin lokacinsa ba ya kutubu fil yaumi arba a kararisa a rana guda littafai hudu yake rubuta a rana guda al'imam jirgi rahmatullahi alaihi littafai hudu yake rubutawa walahu fi kulli ilmin musharakatu sannan al'imam jirgi ya ba da gudunmuwarsa a kowane fanni na ilimi sannan da ka shiga da ilimi to za ka samu albamin jauzi rahmatullahi alaihi yana da gudunmuwar da ya bada a ciki lakin na fi tafsir min al amma in ka ɗauka bangaren tafsiri to shi fa albamin jauzi yana cin ayan wato sannan tu, waɗanda in ka zo kana bayanin malaman tafsiri to ba da yadda za ka yi a duniyar tafsiri ka ce baka faɗi min jauzi ba saboda ko da littafansa guda biyu mun ambace su a baya وفي الحديث من الحفاظ فانهم كما حديث من اكتم متنا حديث ما اكتم متن حافظ في حدث حديث يدبو عديد سنة دونس وفي التاريخ من المتوسعين فانهم كدا ومنبرا تاريخي هنا ايضا كتشنو ان سكا يلوتا للتاقنس على المنتظم هنا ايضا كتشنو ان ذات الشيدة المنتظم كو المنتظم ولديه فقه كافي فانهم كمينا لإسشن كتشوه حسن كتشوه وأما السجع الوعظي فله فيه ملكة قوية أما أبن ليشا وأزيد كرنجية عيك يوم وأزيد كرنجية كاري وادا كلمة تيتي وانا وتبيوا سي كم سمم من كفي الله يمشي أن قبل في لتاقنس المدهش ولتاقنس التبصرة ولتاقنس سبستان الواعظين ذاك بحث وله في الطب كتاب اللقب مجلدات sannan ka ga fannin likitanci kuma yana da littafi da ya samu suna allaqab mujallali biyu in ji almajirinsa al-imam al-muwaffaq abdul latif rahmatullahi alayhi aljikansa abul muzaffar shi ibn jawzi yana faɗi a cikin du'atul zaman yana cewa wa kana zahidan fi dunya al-imam jawzi mutum ne da aka masa shaida mai gudun duniya ne mutakallilan minha bai dauki duniyan nan ba ko yana dauka duniyan nan hiya duniya aqallu min al-qalili wa ashiquha adallu min al-dalili wa kana yajlisu bi jami' al-qasr wa ghusafa wa bi bab badr ya kasance kan zauna a masallacin da ake cin shi jami' al-qasr sannan kuma da wajen da ake ci masa a ghusafa sannan kuma da wajen da ake masa babu badar duk wurare ne a cikin bagdad wanda malamai na tarihi sun a ambace su saboda ababen da ake ake ake ake ambata su shi yasa alhariri ai wannan rusafa din sai dai ambace ta a cikin mulhasa mulhasul iraq a inda yake bayani bambanta ba akan aljam yake cewa hayyi sakin rusafa الإمام الذهبي يشي وكان ذا صيف بعيد وحظ عظيم في الوعظ مريا شتنا تتقو سمع ألا يا باشر أبو أي وأج يحضر مجالسه الملوك والوزراء فكاش من يمن ينسرى جميل بمنستوشي سنا حلقا مجلس وأزنش أظن بقرم الدرجة بس الإمام الماوردي رحمة الله عليه يقع قد يأتي لتاكن في مسيحة الملوك ya kawo sabubba guda bakwai da suka sa shi ya rubuta littafinsa na nasihatul muluk cikin abin da ya faɗa cewa da da ya sa rubuta littafin nan ya rubuta shi domin sarakuna nasiha gare su sai ce fa innahum ab'adun nasi anil huduri fi majalisil wa'az shugabanni su suka fi nisa su halarci wajajen da ake wa'azi saboda dalilai da yawa daga ci shagulgulan su sun yawa abubuwan da suke kansu na mutane su ba su ba su dama kila su yawa alamtar wa'azi sannan kuma ɗabi'a ta shugabanni tun a can da suna da tarafu'i wato suna da wani nau'i na jiji da kai da ɗaukaka ba za su iya zuwa su zauna da da talakawa a wuri ɗaya ba hmm? Allah shi kyauta wa babu kulafa wal a'immatu wal kubara haka nan ma khalifoti da kuma manyan manyan malamai da manyan manyan gari sun kasance sukan halarci majalisin wa'azin al-imam bin jawzi la yakadu al-majlisu yanqusu an ulufin kathira al-imam yace kullum majalisin sa baya gaza ya tara mutane dukkanni hatta qila fi ba'd majalisihi in furiza al-jam'u bi 100 yace har aka ce da za a iya tattara a kirga waɗanda suke halartar majalisinsa to za su iya kaiwa dubu ɗaya amma daga baya ya ta'alifi sai yake cewa ka aiba biyu ba wannan al-imam kasirin shi ma ya yabe shi a cikin al-bidaya wa nihaya ce wata tafarrada da bikin al-wa'z alladhi lam yusbaq ilayhi yace hakika al-imam ibn ya zama shi ɗaya ne kilo a cikin fannin wa'azi ba wanda ya taba gabata shi a irin tsari na wa'azi irin nasa wala yulhaqu sha'awuhu fi sannan ba za a iya kaiwa ba ya riga yayi nisa ya bar yan bai da tsuntar hula wa fi tariqatihi wa shaklihi hakanan wajen hanyar da yake bi wajen wa'azi da kuma irin tsarin wa'azinsa wa fi fasahatihi wa balaghatihi hakanan wajen fasaharsa da balagarsa wa ububatihi da kuma daɗi na wa'azin wa halawati tafsihi da yadda yake jero kalmomin wa'azin wa nufuzi wa'azihi wa ghawsihi ala al-ma'ani da kuma yadda wa'azinsa ke zartuwa a cikin zukatan mutane da kuma yadda yake zurfi ya ƙwaƙulo ma'anoni masu ban sha'awa wa taqribihi al-ashya al da kuma yadda yake kusanto da abubuwan da suka baƙi, fi ma yushahadu min al-umuri al-hissiyya abin da ake iya ganin su hmm? بعبارة وجيزة سريعة الفهم والإدراك يكاوس دون إرن سلو تحي تتشي قوم بتوقع فهمت دكمارتها بحيث يجمع المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة يا قسم شاء الله باش وتداما هي تتغمأنوني إيوع أتكل هل مؤمن ولا أنت أنت قيتك هذا وله في العلوم كلها اليد الأولى sannan kuma duk wannan bayan dama da Allah maɗaukacin sarki ya bashi ya kasance yana da gudunmuwa mai yawa da ya bada a dukkan ilmoma wal musharakat fi sa'iri anwa'iha haka nan kuma ya bada gudunmuwa yi shi ma ya shiga da shi akai tarayya wajen haɓaka ilmoma mabambanta min tafsir kuma tafsir yana da littafin sa zadul masih fi ilmi tafsir yana da littafin sa abin nan nuzhatun nawazir wanda ya bayani akan al-ashbah wal na kalmomin al Walhaji wal hadith haka nan hadisi yana da al-mawdu'at yana da al-ilm al-mutanahiya da sauran littafai dai da ya rubuta wa tarih yana da tariya ba da gudunmuwa a tarihi kai wani hisab hadda lissafi mathematics wa nazri fi nujum kai hadda ilmin taurari ilmin falaki wa tibbi kai hadda likitanci والفقه جاء فقه وغير ذلك من من اللغة والنحو sannan kuma ga nahau ga lugha so da kalzamin zauji wani malami ne da Allah madaukakin sarki ya ajiye shi a zamanin sa ya kyautarsa ga al'umma kuma har yanzu ga nan ana cin gajiyar kyautar nan da Allah ya kuma za a ci gaba da shi har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai gada kasa a lokacin da ya kaddara wasu daga cikin maganganunsa na hikima suna da yawa maganganun ibn jauzi rahmatullahi alai a cikin littafansa na hikima ba su da iyaka ga sunan sai wanda ya karanta littafansa shine zai iya ganin haka amma wasu daga cikin maganganunsa da ya kamata a haddace wata rana ya shiga fadar wani sarki domin ya masa wa'azi sai yake ce masa udkur inda qudrati adlallahi fika wa inda al'uqubati qudratan Allah alayka wa iyyaka an tashfiya ghaizaka bi saqmi dinika yace ran kai da yalla bai Allah kara maka daraja udkur qudrat Allah udkur inda qudrat Allah adla Allah fika ka tuno ikon da Allah ka tuna adalcin da zai yi a kanka a lokacin da baka ikon nan ikon da kake da shi na shugabanci to ka tuna adalcin Allah Allah baya inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku misqala zarrace ko da ƙwayar zarrace Allah madaukakin sarki ba zai cuci bayansa ba to ka tuno da haka kai amfani da ikonka wajen zaluntar bayan Allah wa inda al'uqubati qudratu Allah alayka sannan idan za ka yi ma wani uquba idan yi laifi to ka nuna fa kai ma fa ka tuna fa Allah na da iko akan Allah na iya sa daidai lokacin da ka ce a kashe wani kai kuma nan kawai shi kenan sai kuma ta tare ko kuma Allah ya tseratar da wancan kai kuma ka mutu ka tuna wannan wa iyyaka an tashfiya ghaizaka bi saqmi dinik shedinka ka warkar da matsalar hushinka ta hanyar sama addinin ciwo me yake nufi abin da za ka yi ranka ya ɓaci to kakka suke ka aikata abin da zai shafi addinin ka da kake Abin da Allah zai ce da kai a gabansa ranar gobe alkiyama domin Allah madaukakin sarki ya maka hisabi sakamakon mushin da kai ko ka taba addininsa haka take kai haka wannan wa'azi ne mai girma da sai a ɗau lokaci ne kawo ana sharhinsa amma ga shi a cikin kalmomi waɗanda suke fitattu magana da al'imamu kafirin ya ga ta tagaggaci sannan daga cikin maganganunsa masu hikima ya ma zama kamar karin magana yana cewa man man qani'a ma ba'aishu wa man qama'a ma laqaishu man qani'a ta ba'aishu duk mutumin da Allah ya bashi wadatar zuci to ta ba'aishu rayuwarsa za ta yi kyau Allah madaukakin da ke baka wadatar zuci ka zama baka leke-leken abin da ke hannun mutane in wani ɗauko ya baka ka amma kada ka rika daga kanka kana nemo cewa wane ya baka wane ya baka in kai haka to rayuwarka za ta yi jaɗi domin ba wanda zai rena ka ba wanda zai maka walakanci wa man kama a tsaba tsala tsaishu wa man kama a tsala aishu tsala tsaishu amma duk mutumin da ya zama mai kwaɗayi to tsala tsaishu sai rashin natsuwarsa ya tsawaita kullum ya zama bai da natsuwa mutumin da kuma wuka zama shi to ba za ka same shi yana da nutsuwa ba Allah ba zai shi nutsuwa ba ita kuma wannan ita ce ake nema sakinatahu أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين nutsuwa ita ce sannan wata rana ya ba wani khalifa wa'azi ya ce ya amiran mu'minin ya ce ranka ya daɗe sarkin musulmi in ta kallamtu hittu minka idan na faɗa maka magana tsoron ka nake ji wa in saqatu sittu alayka amma kuma in ne shiru ina jin tsoron bala'in da zaka game da shi a wajen Allah saboda haka bari ka fa ana uqaddimu khawfi alayka ala khawfi minka saboda na zabi in gabatar da tsoron da nake ji maka a wajen Allah akan tsoron da nake ji a gare nake ji naka ka maka inna qawlan qa'ili ittaqillah yace ka ga mutum ya shigo fada ka yace maka ranka yace ka ji tsoron Allah ka bi dokokin Allah khayrun min qawlin qa'ili shi ya fi fiye da wani ya ce maka antum ahlul baiti maghfurun lahu ce ranka ya dace ku ne ahlul baiti jikokin annabi da Allah riga ya gafarta muku wannan dan ma'abba ne wannan dan kashin kasuwa ne wannan dan mafade ne shi ko wancan da ce maka ittaqillah shi ne faɗa maka abin da yake na gaskiya wasiyar da Allah maɗaukakin sarki ne ma bayansa ga baki ɗaya kenan wasiyar da Allah ya ma annabawansa kenan a gaba gaba ya ma annabin sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ce ya kai annabin Allah ka bi dokokin Allah ka tsara dokokin Allah kar ka saba ma Allah sannan ya ce wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah shi yasa malamai suka ce da mutum zai je kotu ya ma alkali rashin kunya ya halasta alkali ya ladabtar da shi amma sai ibn al-asim ya ce sai malamai suka ce da zai shige ce ya ayyuhal qadi taqilla ya ce maza ba. da zai je gaban alkali ya ce ya alkali ka bi dokokin Allah to bai da magana banza a game da alkali ba domin Allah ya ce ma annabi sama ya ayyuhan nabiyyu taqillah wannan shi kai maganganu ibn jauzi suna da yawa waɗanda ba za mu iya kawo su ba duka sun ɗauki littafansu suna nan da yawa musamman littafansa da ya rubuta su na wa'azi da kuma littafin sayyidul khatam rasuwarsa almamin jauzi ya yi ya yi kwanaki biyar yana rashin lafiya Allah ya karɓi rayuwarsa daren juma'a a tsakanin magriba da isha'i ranar sha uku ga watan ramadan shekara ta ɗari biyar da casa'in da bakwai bayan wannan tafiya mai tsawo da aka yi domin hidimta ma addini rubuce-rubuce da karantar da mutane wanda har sun shafi shuwagabanni, a yi musu wa'azi sarakuna da shugabanni da gwamnoni da ministoci da sauran masu ba da shawara ga shugabanni da sauran jama'ar gari dukkanin sun fa'idantu da ibn jauzi rahmatullahi alaihi shi nan mu har yanzu muna cin gajiyar ababen da yayi Allah mu da kuke saki sa saka musu da alkhairi wannan shine karshen tarjama da za mu iya gabatarwa a takaice ta wannan babban malami al'imam al-jauzi amma ibn al-jauzi ya cancanta a yi majalis ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba goma ba ba goma sha biyar ba ba ashirin ba akan tarjamarsa domin darsa masu yawa da za a iya fitarwa a cikin rayuwarsa wacce ta Allah ya tsawaita ta kuma Allah maɗaukakin sarki ya masa ya mata albarka amma za mu tafaita akan haka domin ما ما قل ودل خير مما كثر وأضل abin da ya zama ɗan kaɗan kuma ya shirya to ya fi abin da ya tsawaita kuma ya ɓata ko wa amalla ko ya ƙosa ya sa aka ƙosa da shi aka gaji da shi ina da sauran lokaci ne in fara karanta littafin daya to alhamdulillah so da kai tsaye za mu shiga cikin littafin hibzul na al-imam ibn jawzi rahmatullahi alaihi domin mu fara karanta shi ko da muqaddiman muka karanta in ko mu iya ma gama muqaddima kudi al-imam al-dawzi rahmatullahi alayhi yace nuskar da zamu amfani da ita ita ce nuska ce da aka mata aka mata aiki ta ta wadda Muhammad bin Nasir al-Ajami ya mata ta hakiki kuma bugun darul bashair islamiyya su ne suka buga shi da wadda ta shine insha Allah ta'ala zamu amfani da shi kuma bugun shekara ta 2016 so daga bugun bai daɗe ba a hijira 1437 waki da sun ana iya cewa shekaru hudu ke da buga littafi kai tsaye za mu shiga cikin mukaddimar al'imam mai zauji rahmatullahi alaihi al'imam mai zauji rahmatullahi alaihi ya ce bismillahir rahmanir rahim ya buɗe littafin sa da bismillah ibtida'an bil kitabil aziz saboda koyi da littafin Allah wanda yake wanda yake madaukaki ne sarki Allah ya buɗe littafin sa da bismillahir rahmanir rahim to malamai sai ya kasance sunna su ce eh, in za su buɗe littafin su sai su fara da basmala kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in zai rubuta wasiƙa shi ma yana rubuta bismillahir rahmanir rahim sannan Allah ya hikaito mana wasiƙar annabi Sulaiman ibn Dawud alaihi assalam shi ma ya bude ta da bismillahir rahmanir rahim to malaman da suka kwafi littafin sun yi shimfiɗa suka ce qala shaykhul imamu al-hafiz jamaluddin abul faraji عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي الجوزي رحمه الله babban malami babban shaifi kuma jagora a addini masanin hadisai mahaddacinsu wanda ake masa laƙabi da jamaluddin shine kuma ake masa alkunya da abul faraj shine mai suna abdulrahman dan ali dan muhammad dan ali wanda ake masa misba zuwa ga ibnul jauzi ياشي الحمد لله الذي جعل أمر الآدمي سفرا إلى الأخرى طويلا وقصيرا يا يا أبن ما لمسك تمشي براعة الاستهلال براعة الاستهلال كنت مقدمة تبين أبن كتسوك بياني أكنسا مقدمة تقشو ونسلو أكي بيّن شوى زامن لتاقل نزره سيتي الحمد لله يبو يا تبتش جعل الذي جعل أمور الآدمي سفر وان يسنع رايوة أن أدم غباتي أن تتزمع سفرا وتتفياج وتتفياج سفر إلى الأخرى زوى غلاهرة رايوة الدنيا متفياج ممكن يكيد وقر يومين يتفي لاهرة طويلا وقصيرا ya sanya rayuwar wasu ta kasance tafiyar da za su yi daga duniya zuwa lahira tawilan wasu ta zama mai tsawo wanda sai Allah madaukakin sarki ya tsawaita masa rayuwa har ya zama cikin waɗanda ake ce musu al-mu'ammaru al-mu'ammaru waɗanda suka yi shekaru da yawa a duniya irin su labi ibn rabi'a al-amiri wanda sai da ya gaji da rayuwa wani qad sa'imtu ila al-hayati wa tuliha Labidu? Ya ce. na kosa da كيف nan. Na gaji da قوسا nan. Na gaji da ita. har da tambayar kuma na kosa da tambayar da mutane suke cewa kaifa labidu wai har yanzu labidu ya yake yana nan bai mutu ba sai a leƙa ɗakin labidu a ce wai har yanzu da tijin nan yana nan da ransa ya ce ni kaina na gaji da rayuwa to irin haka wa wasu kuma Allah maɗaukacin sarki ya sa rayuwarsu ta zama gajeruwa tafiya ce wacce take gajeruwa ba za su yi nisa ba sai su kai lahira haka Allah maɗaukacin sarki ya cancanci ayabe shi ya cancanci a gode masa sakamakon wannan abu da ya yi na sanya rayuwar duniya ta ɗan adam ta kasance tafiya ce da yake yi zuwa lahira kuma ya nau'anta tafiya wani ya sanya tafiyar ta ta zama mai tsawo ya daɗe a duniya wani kuma ya gajarta masa ya takaita masa rayuwarsa rayuwar ta kasance ba ta da tsawo fasaran nasu bi bada'i al'amali sai mutane suka kasance sun yi tafiyar nan bi bada'i al'amali da kayan hajasu, amma kayan hajar nan tasu su ne ayyuka ayyuka su ne bada'i a البضائع هذا تسيد الله ألا ملوك منوك سلسلسيا سنغاني وطن أدم أدونيا تزمت فيها زوا لاهرة كنت فيها تا انخاشنا شي يشاء إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فلما زال سنة يشي ألا إن سلعة الله غالية على إن سلعة الله الجنة ينخاشوا ينخاشوا da ya halice mu a duniya ya sanya mu zama 'yan kasuwa menene kayan saida wannan namu kayan saida wannan shine ayyukan da zani فربح المتيقظون ربحا كثيرا waɗanda suka farka suka fahimci yadda ake kasuwancin duniya yadda ake cin kasuwar duniya domin a samu riba a lahira a ga abin da aka samu dividend a samu a lahira profit a samu a lahira صنع المتيجزون ولن دفت عفايتي بس يدسي سكتي لغاية وسبع سكسا مريبا عن كثيرا سكسا مريبا وكتتن يلا وعلق المفرطون أماما تسكش وان سكتا غاية وسبع شغل قلا برسا أمفالي وسوء وعلق المفرطون أن سكتي سك علق سكي أثار وكل منهم عاد مسكينا فقيرا kowanne daga cikin masu sakacin nan ya kai lahira inda za a raba riba sai ya wayi gari miskini a matsayin miskini fakiran kuma talaka waɗannan kalmomi guda biyu ne da muka san malamanmu suna tattaunawa a kansu dukkanin su kalmomi ne na alƙur'ani inna sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha kaga miskin da fakir akwai su malamai suna tattauna ayyuhuma ahsanu halan waye cikin su yafi kyan hali kyan hali nan ana nufin hali na wadata shin almiskin ahsanu halan min alfaqir aw alfaqir ahsanu halan min almiskin khilaf qadim bain alulama wa la yazal yastajid hadha alkhilaf ila alyawm wa ربما إلى غد وإلى ما بعدها ما بعد غد ما بعد غد وإذا تلقى ده فريق ده مسكين وهيفي كلاهما محتاج duka nan su abokata ne tun karshe ne masu sakaci a duniya in aka je lahira za su wayi gari su ne talakawan lahira wai iyadu billah domin ba riba ba ma riba ba ce أغضت لهم الشهوات في بر البر فصار الجاهل لها أسيرة الشهوات قادين شهوات سنبجغوا مسدقنس في بر البر في بر البر أقين آع الله البر أنا ضد البحر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون البر شيني هذا فجي شينا البر تاء الله البر حسن الخلق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن إلى آخر الآية هذا البر لا أقل sallah to sai ya شعوة sha'awa زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحق ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الشهوات أبا بند عيكي سوء سيسك بجو لكن سيجيسو أتدو لا أعلى فصار الجاهل لها أسيرا sai wanda bai san abin da ake ce ma sha'awa ba sai sha'awa sai sha'awa ta kama shi ta sa ta sa shi a cikin fursunonin yakin ta shi ce. mutum ya zama ba abin da ya sani illa ya biya sha'awa shi sha'awa ta shi yaɗi da baki bakin shi bai san komai ba sai daɗi sha'awa ta al'aura bai san wani abu face ya biya bukatar shi ta al'aura hmm? sha'awa ta kunne ba abin da yake sha'awa illa ya ji yadda kunnensa abin da son zuciya shi ya ce shi yake son ya ji a shahawat to jahili wanda bai san abin da ake ce ma duniya ba da sha'awa ta zo masa shi kenan kawai sai ya amsa mata fajada da hu ba ai sai sha'awan nan ta kama shi ta kayar da shi فجد له سبع الهوى في نام جيج نكن زوشيا فجد له في سوخ كامت سرخايتش فجد له سوخ تكفت نامت جدل شيني صرعه صرعه شيني أكاده شيني جدل جندل أي تكفت فلقي haunan وتغييرا shi ke nan sai ya riski walakanci Kan alhaun tana zuwa da ma'anar walakanci sannan tana ɗaukar ma'anar sassauci da natsuwa wa ibadu rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawlan nan hawlan ay bi sakinatin ke to amma hawn na zuwa da ma'anar walakanci domin masdarinsa daga hana ne hana yahunu haunan hawanan mahanata shi ne a cikin kalba ko da aka falaƙi haunan wata biyira shi ke nan sai yi riski haunan walakanci wata biyiran da kuma canji domin jawabin halin mai muhal wannan sha'awar mutum zai ji ya mawa wallahi ba ta ɗorewa ba ta dorewa sha'awa ba ta dorewa wa kam hassahu shabu alal jiddi alhali so nawa ne shari'a ta kwadaitar da shi ta karfafe shi akan ya zama mai kwazo sai ya bi sha'awarsa da aljiddu da ittiba'ul hawa ba sa haduwa ka zama ka zama mai kwazo sannan ka ce kuma kana bin son zuciyarka ba sa haduwa ziddan yaftariqani ay yatafarraqa kishiyoyin juna ne ba sa haduwa kama yahussu almustajiru ajira kamar yadda dan kwadugo ke karfafan wanda ya ba aiki al-musta'jir shine contract contract ɗan kwangila eh? Eh, ko kuma ko kuma ya zama employer employer ko client shine shine musta'jir shi kuma al'ajir shine contractor din wanda aka ɗauka ya kwangila wanda aka bashi kwangila to idan ka ba ko yanzu misali kamar a ce ɗan kwadugo ka ɗauki wani ne maka aiki wani kana son ne maka aiki za ka kana kan kafa shi kana son ne maka aiki mai kyau in gwamnati ce ta tanadar masa gida ta ba shi gida ta ba shi albashi mai kyau ta kirkiri wata allowances wanda za ta rika daɗaɗa masa rai sannan wani in ya tafi hutu kuma a ba shi kuɗi hmm, live hmm, ground kuɗin hutu zai shekara zai yanki hutu da ce yana son ya huta annual leave to a annual leave din nan kuma sai a bashi leave ground shi kuma leave ground din daidai yake da tsoron albashinsa wato ai hutu lafiya a ci daɗi a hutu to shi ne kama ya hutun musta'ajiru ajira ko ka ce ma ma'aikaci da har yanzu akwai wuraren da suke kwatanta haka to haka haka shari'a ta tarka kwaɗe ta kwaɗe ta da ita ta sa kai aiki kuma ta ce ga sakamako da za a ba amma kuma duk da aka ji abin da zai sauƙaƙa maka aikin nan sai aka samar da shi sai a ce kai sallah a tsaye sai ce ɗan gatan Allah ɗan gatan shari'a idan ba za ka iya sallar nan ka tsaye ba zan da? a zaunan ba ka kasu sai a ce ɗan gatan Allah ɗan gatan Allah bawan Allah ɗan gatan shari'a in ba za ka iya sallar nan a zaune ba ɗan kwanta mana kai a kwance kare kama ya hukun musta ajiru azira aikin aka sa shi amma kuma ana karfafa shi ana masa kaimi ana masa allura duk abin zai sa shi ya ji lalaci shi a hana mushi wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura al-imam al-jawzi rahmatullah alayhi ce Allah nan da nake yabo muke gode mawa wanda yayi wannan aikin na halittar rayuwa shine wanda ya sanya al-layla dare wan nahara da yini khilfatan su zama suna mayar juna idan dare ya zo ce kori ne idan yin ya zagayo ce kori dare liman da an zakka Allah ya haka ne ga wanda yake bukatar ya jinkinkini game da wannan ni'ima babba ta rayuwa ko da shukura ko kuma ya nufin ya gode ma Allah maɗaukacin sarki ya bauta ma Allah maɗaukacin sarki a cikin daren da ya yi da haka Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu za mu tsaya nan ba don mun gama mukaddimar ba akwai sauran bayanai na al-imam jauzi akwai wasu faqarat fakarat sun kai wutan wajen wajen sakin layi ina ganin uku da izinin Allah za mu tsaya a wannan a yau sai Allah ya kai majalisi na gaba majalisi na uku sai mu tsora a kan inda muka tsaya muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu ya albarka a cikin rayuwarmu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi